Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin ɗari na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro? Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauran da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru hudu? Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawon hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane biliyan uku suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimamin mutane miliyan mai tan da goma sha hudu ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe casa'in da hudu kuma kimamin mutane dubu ɗari hudu zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe goma. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An ƙiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara. wannan adadi idan aka kwatanta da mutane dubu mai tan da goma sha biyar da cutar kanjamau take kashewa a najeriya a duk shekara Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To idan aka yi la'akari da irin ɓannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi wa Dr. Rilwani Muhammad babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abujan Najeriya ga kuma amsar da ya bayar. A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala ta zama mana damuwa ta zama mana abin da dole mu guje ta mai 'ya'yanmu wanda kanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma don yana hana mutane zuwa gona yana hana yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi sittin a cikin ɗarin jama'an da suke zuwa asibiti don saboda zaɓin cizon sauro ne a najeriya a duk duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zaɓin cizon sauro a najeriya sun kai miliyan ɗari a duniya gaba ɗaya kuma a najeriya kawai an ƙidda kusan ɗari uku ne mutane da suka mutu saboda zaɓin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kan na baya saboda eh, an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara hudu an rarraba da shi mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu su kula da yani in yaran su za su je makarantu kamar yan bodin wanda suke makarantar kwana ya kamata a rika samu su safa a hannu da kafa saboda kasoro ya kama hanyar zai cije su ta can kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba ba na mutum ba ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma ka canja ruwan fulawa in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka to jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafuwan labarai jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata a inganci wanda ake amfani da ita yanzu a najeriya wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ci shine aka yi yadda wato act wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma to ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko malaria ta zama mana matsala a duk duniya kuma najeriya da wani republic of congo su ne suka fi kowa kamuwa da zazzabin cizon sauro da mutuwa a kan zazzabin cizon sauro a duniya gaba da sun ci gaba da rabi ya fi rabi ma nan kasa guda biyu kawai to me kawo haka to sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa na biyu yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko ta ce za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care namu za a gyara dubu goma a cikin shekara uku a nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na buhari mai na canji ya na da amfani sai aka kira mu mitin har an zazzabi da ɗaya a kowane district wato kowane shashi na ƙasa wato guda ɗari da goma sha takwas an zaɓa yanzu haka za a gina wa'annan shaka tafi wato wa'annan primary health care da a kula da su a samu aikata a sa komai a kowane district guda ɗaya a najeriya kowane gunduma kenan ko da ke dr luwani tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a ya kuma bangaren duba gari ai dan adam wahala wahalan sha'ani yake dan najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani yanzu haka in an bi gida ma wani sai mare yanzu muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba to abin da ya kamata da ake yi da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya jihohi suka bayar shine duba gari za su zo a ba su fifiko a ba su karfin gwiwa a ba su doka mai karfi a hannun su in wani abu a kama shi a kai shi kotu a sa dokan ta ɓace ana tafiya da mota an ga mai shari'a na cikin motan a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba a kokari a kama ka hukunta ka to amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne a wannan dan siyasan ko dan APC ne ko ne cha dan Abga ne ko wannan dan yaren Bayarbe ne ko Hausa ne ko Igbo ne sai ka ga wani rigima ya tashi ba su ba su da karfin yin wannan abu kuma doka a Najeriya da ta ce lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi wallahi baya da karfi yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan kama ka zubar da shara ka san nawa ne naira dubu ashirin ne naira dubu eh, eh, naira ashirin ne ko naira ɗari to mutum ba ya zubar da shara ta hamsin ba ma ba a gyara dokan an bashi ko an bashi kaifi an yi horo wa mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kowa ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba amma ba za a je gidan kowa ana gudanar ruwanka a gyara maka a gyara maka komi a gyara maka gidanka a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar ba za su sa maka gidan sauro a windonka taganka ba da kofofinka ba kula maka a saya maka shelters a baka ba gwamnati ba za ta iya ba su gone ne a taimaka wa gwamnati a fito a taimaka a haɗa hannu da gwiwa gwamnati ta yi kokari ta kawo wannan maganin da magani yana da mungun tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da wani wannan maganin ya kai dubu ɗaya da wani abu wani wajen ma ɗari takwas wani dubu ɗaya ɗari hudu yana dan tsada kaɗan wasu sun bayar har aka zo bar bayarwa to zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a najeriya kamar biliyan da biyu ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro wani kin zuwa makaranta na zuwa asibiti ka karban magani wahalan zuwa ka je kai test ka dawo barin aiki barin zuwa gona barin zuwa makaranta an kara haɗa duka wani abun yana sa mana kara mana talauci ne a ƙasar nan zubincin soro ta zama mana matsala gwamnatin tarayya kuma tana ta kokarin ta ana kokarin ga an yaƙe ta an yadda ita wato elimination mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaƙi da don bankin duniya ta zo ta tallafa wasu jama'a masu ba da gidan sauran irin su son ma su waye su dan su gawan foundation da su wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauran nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauran nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi 30 a cikin dare idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauran nan shekara hudu za a amfani da ita za a wanke ta shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da wanke ta so 22 wannan sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zaɓin cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu suna gudu kuma suna zuwa neman magani a ta shan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta ware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duwa na kiwon lafiya suka ware ranar ashirin da biyar ga wata a faɗakarwa mutane mene mai zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a ce duk abin da kuke gani wurin gaya maka wani abu da da abin da ya kamata mutum ya samu da zazzabin cizon sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so a ba shi magani in ya wuce haka za ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum ka gaina magana za su kama ni za su kama ni ga sunan suna zuwa ga sunan suna zuwa wallahi sai ta ce kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani ne wani wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ta shige har ba yi magani da wuri ba ana ta shirme ana shan maganin gargajiya ko ana shan wani abu ne magani da ya kamata da aka saba aka shine mai kyau ba aka bada mutum ko yaro ba zai faɗi yana suma shine muke cewa conversion da turanci ko to zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine wajen sarbar malaria fitsarin yaro da zo yana fitowa baki baki saboda zazzabin cizon sauro ya gargaza jini wanda ke ja ne ya dawo baki saboda ayon 2 to ayon 3 kaga an samu matsala yaron daga ya suma wasu daga irin sa kore ko jikinsa to waɗanda su ne alamin zazzabin mata masu ciki babban abin da ke daga mana hankali idan zazzabin cizon sauro ya kama su yana sa su bari ko su a yaro bai kai lokacinsa ba ko kuma zazzabin cizon sauro ya sa a yaro dan karami bai kai daidai nauyin da ya kamata a haife shi ba ko kuma zazzabin sauro saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko ya sha a jikin yaron matan ta mutu rashin jini ko yaron ma ya mutu rashin jini to irin wani abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi ashirin da biyar a cikin ɗari na mutanen da suke eh, rasuwa saboda yara wanda suka shekara biyar suke rasuwa sun kai kashi ashirin da biyar a cikin ɗari a cikin ɗari a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zaɓin cizon sauro wato 25% kenan maran da suke mutuwa a najeriya saboda zaɓin cizon sauro ne. Allah ya daɗa kare mu. Masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. Lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. a kai da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri na da wani mai jiki lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri